فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ya kai wannan manzo kada cewarsu kai ba manzo ba ne ko kai mawaƙi ne ko abin da ya kama da haka cikin shirinsu ya bakanta maka rai hakika mun san abin da suke ɓoyewa daga cikin haka da abin da suke bayyanawa babu abin da yake ɓuya a gare mu kuma za mu saka musu a kansu.